Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد Kun kamo Radio VOH Hausa a cikin shirin san safiyar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Aminu ya fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin mu ma saurare tare da Hassan Barka. Shirin nan na Muleka Iran na nan tafi kamar da aka saba.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. shugaba ra'isi na ƙasar iran ya ce amurka ce babbar ƙasa wacce take hana tattaunawar vienna ci gaba sojojin najeriya sun kashe 'yan ta'adda 129 a cikin 'yan makonni biyu da suka gabata wata fashewa mai tsananin kara ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a kasar ghana yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa a halin yanzu gwamnatin ƙasar amurka ce babbar kasa wacce take mai da hannu agogo baya a tattaunawa da ake a birnin vienna a halin yanzu kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake hira ta musamman da wata tashar talabijin ta kasar rasha a birnin moscow a ranar alhamis inda yake ziyara aiki a lokacin ya kuma kara da cewa amurka ce tun farko ta fice daga yarjejeniyar sannan a yanzu ma ita ce take hana ruwa gudu a lokacin da iran da sauran kasashen da abin ya shafa suke ci gaba da farfado da yarjejeniyar ta jcpoa da kuma ɗauke iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata gwamnatin shugaba obama ta ƙasar amurka ce ta samar da yarjejeniya a shekarar ta 2015 da nufin takaita ci gaban da ƙasar iran take samu a fasahar nukiliya amma shugaba donald trump ya zo ya fice daga yarjejeniya a cikin watan man shekara ta 2018 inda yake daukar ta a matsayin yarjejeniya mafi muni a tarihin ƙasar amurka ya kuma dora a ƙasar iran mummunan takunkaman tattalin arziki da nufin durkusar da gwamnatin ƙasar amma bai kai ga gurinsa ba amma gwamnatin shugaba biden kuma ta ce tana son dawowa cikin yarjejeniyan sai dai har yanzu ta kasa yin haka don wasu bukatun da ta gabatar wanda gwamnatin ƙasar iran ba za ta taɓa amincewa ba rahoton da babban hedkwatan tsaro na tarayyar najeriya ta fitar ya nuna cewa dakarun sojojin ƙasar da aka tura sassa daban-daban na fadin ƙasar domin murkushe ayyukan tarzoma sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda 129 yayin da wasu 'yan ta'adda da iyalansu 867 kuma suka aje makamansu tare da mika wuya ga sojojin kasar a makonni biyu da suka gabata daraktan riko na hedkwatan tsaro na najeriya manjo janar banet onyeko ya bayyana haka ne a birnin abuja na tarayyar najeriya inda yake cewa daga ranar shida zuwa 20 ga watan janairu da muke ciki dakarun sojojin kasar sun cafke 'yan ta'adda 64 da kuma makamai da dama da aka samu a hannunsu babban daraktan hukumar kula da bala'o'i na ɗabi'u na ƙasar ghana francis abeko ya bayyana cewa mutane da dama ne suka rasa rayukansu bayan da wani abu mai ƙara ya fashe a wani wuri da ya kira bokos a birnin accra a yammacin ranar alhamis wani da ya gane wa idanunsa ya faɗi cewa a lokacin da fashewar ta auku ya ji kamar yaƙi ne ya ɓarke a ƙasar yadda gine-gine suke ta rushewa tuni dai jami'an 'yan sanda da haɗin gwiwa da ma'aikatan agaji sun isa wajen domin ba da taimakon gaggawa a wajen da abin ya faru sanarwar farko da jami'an 'yan sanda suka fitar dai bayan binciken da suka gudanar ya nuna cewa fashewar ta auku ne bayan ta mu gama da wata mota ta yi da wani mai babur wanda hakan ya haddasa fashewar wani abu wanda yake cikin motar tuni dai aka gano da dama daga cikin wa'anda fashewar ya shafa kuma aka kwantar da su a asibitoci da dama a kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masana masu binciken ilimi a nan kasar iran sun samar da wani sabon maganin cutar shuga wanda ake ganin zai taimaka wa wa'anda suke fama da cutar na dukkanin nau'o'inta kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya kara da cewa da farko maganin ya sami amincewar hukumar abinci da magunguna na cikin gida a nan ƙasar iran sannan hali yanzu yana cikin marhala ta neman amincewar hukumar lafiya ta duniya wato who kamfanin techgen wanda ya samar da maganin mai suna biodiab ya ce maganin zai taimaka wajen niƙa abinci a cikin ciki da kuma hana irin cutar wadda cutar shuga take samarwa a ciki wanda ya shafi hanta da kuma wasu gaban jikin mutum daga matsalolin shuga da ciki ke haifarwa labarin ya kara da cewa kamfanin ya dauki shekaru yana aiki akan wannan maganin kafin ya kai marhalar da yake ciki a halin yanzu a ci gaba da gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da ake yi a kasar kamaru a halin yanzu mai rike da kofin kasar algeria ta yi bankwana da gasar bayan da kasar ivory coast ta doke ta da ci uku da ɗaya a birnin duwala a ranar alhamis algeria wacce take kokarin kai zagaye na biyu na gasan an zura mata kwallo na biyu ne a raga tun kafin a je hutun rabin lokaci a hannun frank kise da kuma ibrahim sangere masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da kan labaran duniya yanzu kuma sai a shirin mu na gaba to shirin namu leƙa jaridunmu na yau. ga jaridunmu na yau. To masu saurare ba tare ɓata lokacin ranmu garzaya Najeriya inda zamu lalubo jaridar nan ta Premium Times wadda ta kawo labarin cewa an kafa kwamitin da salwantar bindigogi 188,459 a hannun 'yan sanda. Majalisar Tarayya ta kafa kwamitin da zai bincike dalilan salwantar bindigogi har 178,459 a hannun 'yan sanda a Najeriya. To wannan binciken dai ya taso ne bayan da ban mai binciken kuɗaɗe na tarayya ya aika wa majalisa da rahotannin binciken a cikin rahoton babban mai binciken kuɗaɗen tarayya Duplos Agwagu ya bayyana cewa akalla bindigogi 178,459 ne suka salwanta a hannun 'yan sandan najeriya kuma jami'an tsaro ba su ba da bayanai kan yadda waɗannan bindigogi suka ɓace ba ya ce akwai samfurin ak-47 masu ɗimbin yawa da fistol da rafil da tulin alburusai da sauran nau'o'in makamai daban-daban da suka salwanta. To sai kuma jaridar Premium Times wanda ta kawo labarin cewa shi ma dai duk dai labarin da shafi harkar tsaro a najeriya inda ya ce inda ta ce dakarun najeriya sun kashe 'yan bindiga 49 wasu 863 sun mika wuya cikin makonni biyu da suka gabata hedikwatar tsaron ƙasa ta najeriya ta bayyana cewa dakarun najeriya sun kashe 'yan ta'adda da 'yan bindiga 49 kuma 'yan ta'adda 863 sun mika wuya a cikin makonni biyu da suka gabata daraktan ya labarai na hukumar major general barnett oyanko ne ya sanar da hakan a babban birnin tarayyar najeriya abuja a wani wata ganawa da ya manema labarai onyeko ya ce dakarun rundunar operation haɗin kai sun kashe 'yan bindiga 37 sun kama 17 daga cikin sannan sun kwato bindigogi 21 da hasashe 117 ya ce sojoji sun kwato motocin yaƙi hudu sun ceto mutane sha shida da aka yi garkuwa da su rundun sojin sama ta kai farmakin a maɓoyar 'yan bindiga a ƙauyen arena chile da ke tafkin chad a jihar borno irin ta kashe 'yan bindiga da dama sannan da dama kuma sun gudu da raunukan da aka ji musu to masu saurare bari mu sake komawa jaridar leadership in ta kawo labarin cewa Ƙungiyar EU ta horar da 'yan jarida hamsin hanyoyin dabarar samar da sahihan rahotanni kan zaɓe a jihar Kebbi. Ƙungiyar tarayyar Turai mai goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, European Union Support for Democratic Governments in Nigeria, ta horar da 'yan jarida sama da hamsin a jihar Kebbi kan rahotannin zaɓe. Gabanin zaɓen ƙananan hukumomi da za a yi a ranar biyar ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. Jami'in kula da ayyukan na kungiyar ta EU, Mr. Hamza Fasi Fihiri, ya bayyana cewa a lokacin horon da aka yi a birnin Kefi a ɗakin taro na Jamvile Hotel, inda ya ce taron ya kasance na kwanaki uku bisa buƙatar hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Kebbi. Ya ce, mun yi farin ciki da samun damar kafa waɗannan horaswa tare da haɗin gwiwar abokan mu na EU, gidauniyar albino da sun tallafa ma mata na Najeriya. to masu saurare bari mu garzaya kasar ghana domin jin irin wani da ake cewa a can kasar jaridar ghanaian graphics ta kawo labarin cewa an fitar da sunayen sabbin ƙwararrun malamai da za a aike su zuwa makarantu daban-daban a faɗin ƙasar ghana a cikin wani jawabi da daraktan hukumar samar da ayyukan yi a ƙasar ghana ya fitar ya faɗi cewa an ake da sunayen ƙwararrun malamai ne da suka cika dukan ƙa'idojin da ake bukata musamman waɗanda suka ci jarabawar da ake yi ta horar da malamai a kwalejin horar da malamai a faɗin ƙasar ya ce dukan malaman sun cika shaɗan da ake aka shimfiɗa na cin jarabawar da ake bukata kuma ana sa ran sabbin malaman kuma za su tafi makarantun da aka tura su nan ba daɗewa ba domin kama aiki da ci gaba da aikin koyarwa a waɗannan makarantu. to da kasar ghana kuma bari mu garzaya kasar sudan domin jin abin da jaridar ta akbar al-sudan take dauke da shi ita kuwa nan jarida ta kawo labarin cewa ne a yau asabar din nan ne shugaban kasar masar abdul fattah al-sisi zai kai ziyara ta aiki ta yini guda a kasar sudan majiya ta ce shugaban hukumar leƙen asiri na kasar abbas kamil da wasu ministocin kasar ne za su rufa ma shugaban kasar alfata al-sisi baya wajen kai wannan ziyara da zai yi a kasar sudan inda ake sa ran zai gane da mulkin soji ta kasar abdul al-burhan da kuma wasu mambobin majalisar mulki ta kasar ta sudan to ma saurare ka mu ban da ku na ga wani labari da jaridar leadership ta kawo wadda ta mai da hankali game da ziyara da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai a garin kaduna kuma jihar kaduna a tarayyar najeriya inda buharin yake cewa ya kasa gane gidansa a kaduna saboda irin ɗumbin ayyuka da ya ce gwamnan jihar yan rufa'i ya tafka shugaban ƙasar muhammadu buhari ya bayyana haka ne ya bayyana cewa ya kasa gane gidansa a kaduna saboda irin ayyukan raya birnin da gwamna malam nasiru yan rufa'i ya yi shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a lokacin da yake kaddamar da ayyukan da gwamnatin jihar kaduna ta samar buhari ya ce da na zo kaduna ban gane gidana ba saboda ayyukan da gwamnatin rufa'i ta yi wanda ta canza fasalin garin baki daya shugaba buhari ya kara da cewa na kasa gane ina ne gabas ina ne yamma domin gwamna rufa'i ya sauya wa kaduna fasali baki daya da ayyukan da ya yi shugaban kasa da ya ce jihar kaduna ta koma tamkar wata kasa bisa irin shimfiɗa ayyuka na ci gaba da gwamnan yan rufa'in ya yi to ma saurare ƙarshen shirin jaridun namu na yau kenan da za mu gabatar muku a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 iran ta yi na warware rikicin kasar ta yemen ta hanyar lumana da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa kawancen saudiya da haɗin gwiwar ƙasar haɗaɗɗiya daular larabawa sun sanar da yin lugudan wuta kan lardin ma'arif da ke tsakiyar ƙasar yemen tare da kashe mutane kimanin tamanin a matsayin mai da martani kan jerin hare-haren ɗaukan fansa da rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na ƙasar suka kai kan haɗaɗɗiya daular larabawa a ranar litinin da ta gabata a bayanin da rundunar ƙawancen ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiya daular larabawa ta fitar ta bayyana cewa jiragen saman yaƙin rundunar kawancen can sun kaddamar da hare-hare har sau goma sha bakwai kan abin da suka kira sansanonin 'yan gwagwarmayan kungiyar hosi a lardin ma'arif tare da bayyana cewa hare-haren sun tarwatsa motocin yaƙi da kuma kashe mayakan kungiyar husi guda tamanin, har ila yau rundunar kawancen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa ta bayyana cewa jiragen saman yakin ta sun yi lugudan wuta kan sassa daban-daban na abin da ta kira sansanonin mayakan kungiyar husi a birnin sana'a fadar mulkin kasar yemen kamar yadda rundunar kawancen ta yi furci da cewa jiragen saman yakin ta sun kaddamar da hare-hare kan kusa da kwalecin rundunar sojin yemen da ke arrauda a arewacin birnin sana'a fadar mulkin kasar da kuma sansanin soji da ke kusa da ma'aikatar harkokin wajen kasar yemen a yankin 60 na birnin sana'a gami da tsaunin annabi shu'aib inda suka rusa hanyoyin sadarwa da suke sarrafa jiragen saman yakin kasar yemen marasa matuka ciki a cewarta a nata bangaren ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon ta fitar da sanarwar cewa ba ta da hannu a hare-haren da rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ƙaddamar kan ƙasar yemen a matsayin mai da martani kan hare-haren da bangaren ƙasar yemen ya ƙaddamar kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a gefe guda kuma majiyar 'yan gwagwarmayan ƙasar yemen karkashin jagorancin ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta sanar da mutuwar mutane goma sha biyu da suka haɗa da mata da ƙananan yara tare da jikatan wasu goma sha ɗaya na daban a hare-haren da rundunar ƙawancen saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa ta kai kan yankin allibi da ke birnin sana'a a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran a ta bakin kakakinta sa'id hadib zada ta bayyana cewa tsananta matakan killace yemen da kaddamar da hare-haren soji kan kasar ba za su taba zama hanyar da za su kai ga warware rikicin kasar ba banda kara rubuta wutar rikici a kasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id hatib zada ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a kullum tana kara jaddada matsayinta na wajabcin warware rikicin kasar yemen ta hanyar siyasa tare da kawo ƙarshen dukkanin matakan yaƙi kan kasar gami da ba da dama ga al'ummar yemen wajen gudanar da zaman tattaunawa tsakanin dukkanin ɓangarorin siyasar kasar da nufin samar da hanyar warware dambaruwar siyasar kasar ba tare da tsoma bakin kowane ɓangaren ƙasashen waje ba wannan matsaya ta jamhuriyar musulunci ta iran ta zo daidai da mahangar tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar yemen jamal bin umar inda ya yi tsokaci da cewa tabbas tun a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da ƙasar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar yemen babu wani shirin da aka gabatar domin warware rikicin ƙasar ta yemen kan tubalin adalci kamar yadda jamal bin umar ya jaddada rashin amincewarsa da duk wani matakin tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar ta yemen yana mai fayyace cewar rikicin kasar yemen dambarwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukan matakin soji kan ƙasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsaloli a ƙasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin ɓangaren ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani ɓangare da zai rinjayi ɗaya ɓangaren komai tsawon lokaci da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar rahotanni sun bayyana cewa tun bayan da masarautar saudiya ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen tare da taimakon kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan maris na shekara ta 2015 an samu hasarar rayukan mutane masu yawa musamman ƙananan yara da mata gami da tsofaffi tare da rusa duk wani abu mai amfani da ke cikin kasar da suka hada da kayan more rayuwa da kayayyakin bunƙasa ci gaban ɗan adam misalin makarantu cibiyoyin lafiya da na samar da hasken wutar lantarki da ruwa da sauransu hakanan rahotanni suna bayyana cewa jiragen sama da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta black blackwater da a halin yanzu ake kira da akadami baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da Somalia sun ɗauki matakin yin diran mikiya kan ƙasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankuna da hana al'umma zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarta tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya wurga al'ummar ƙasar cikin tarin matsaloli musamman na yunwa da rushe-rushen duk wasu cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu kama daga makarantu cibiyoyin lafiya masana'antu kamfanoni gami da duk wani abin more rayuwa a ƙasar baya ga hasarar rayukan dan adam da suka hada da kananan yara da mata gami da tsofaffi hakanan wata cibiyar bincike kan harkokin yaƙi mai zaman kanta a ƙasar amurka ta us-based army complete location and event data project ta bayyana cewa yakin da masarautar saudiya ta kaddamar kan kasar yemen ya lashe rayukan mutane fiye da dubu ɗari tun daga watan maris na shekara ta 2015 zuwa yanzu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutane fiye da miliyan 24 ne suke tsananin buƙatar agajin jin kan dan adam a yemen yayin da wasu miliyan goma na daban suke fama da matsananciyar masifar yunwa a kasar amma abin bakin ciki babu wani matakin gaggawa da hukumomi gami da kungiyoyin kasa da kasa suka dauka da ganin sun taka burki ga mahukuntan saudiya kan irin wannan mummunan cin zarafi na dan adam a yemen a nata bangaren a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar ta tabbatar da cewar ƙasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikkatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara rahoton kungiyar ta human right watch ya jaddada cewar har-haren wuce gona da iri da masarautar saudiya ke kaddamarwa kan yankunan kasar yemen sun hana gudanar da duk wata zirga-zirgar rayuwa musamman ganin yadda har-haren suke kitsawa da masunta da suke neman abin da za su rayu da iyalansu inda a shekara ta 2018 jiragen saman yakin kawancin saudiya suka yi lugudan wuta kan jiragen ruwan masunta da hakan ya janyo mutuwar mutane 47 ciki har har da ƙananan yara baya ga kama mutane tare da tsare su a gidajen kurkuku bisa zarge-zarge marasa tushe gami da lugudan wuta kan wuraren taruwan jama'a misalin masallatai makarantu kasuwanni asibitoci da sauransu lamarin da ke matsayin laifukan yaƙi hakanan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan mahukuntan saudiya dangane da yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen tare da ƙaddamar da hare-hare da bama-bamai masu 'ya'ya da suke watsawa waɗanda aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa algudan wuta da ta yi a yankin ali ammar da ke lardin sa'ada na ƙasar yemen inda waɗannan bama-bamai suke matsayin hatsari na tsawon lokaci ga rayuwar al'ummar yankin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa a binciken da ta gudanar ta hanyar tauraron ɗan adam bumabumai masu ya'ya da ƙasar saudiya ta yi amfani da su wajen ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar yemen mafi yawan su ta yi lugudan ne a gonaki da suke nisan mita 600 da yankunan da mutane suke rayuwa musamman ƙauyuka da yawan su ya kai hudu zuwa shida kuma mahukuntan saudiya sun yi furuci da cewa sun yi amfani da bumabumai masu ya'ya a yaƙi yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen nau'in cbu 105 kirar kasar birtaniya sai dai sun yi da'awar cewa sun harba bumabuman ne akan hanyoyin motocin yaƙi masu sulke ba kusa da gidajen jama'a ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta wallafa rahoto kan yakin da masarautar saudiya ta kaddamar kan kasar yemen da a ciki ta bayyana cewa rundunar kawancen saudiya ba ta cimma bakatun da take son cimmawa kan kasar yemen ba illa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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu a BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa na BOX suna na Abdullahi Balabur ne daga karamar hukumar da jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. a yau na shigo cikin shirin ne dauke da sakon fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman mutane na na dandalin yan gwagwarmaya farko zan fara da kai shi kai mai gabatar da shirin na gaida ibrahim s d zaria na gaida sulaiman adamu tandari fataskun na gaida dan jarida sadi yanayi tandari fataskun na gaida ilyas abakar akidi fataskun abakar ariki mai fataskun bala muhammad damban husaina abba damban ah, da sauran dai mutanen mu na dandalin yan ah, gwagwarmaya na ma kowa da kowa fatan alkhairi aliyu abdulkadir mariga a nasiru aliyu bukum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba na kowa da kowa fatan alkhairi sunana abdullahi bala burniwa daga karamar hukumar da jihar bauchi a tarayyar najeriya na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum. Jama'ar wannan gida barkanmu da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Mai magana Hussein Alhassan Umar yana muna magana da ku ne daga nigeria sannan kuma state ɗin kano ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika sakon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga gadan fulanin warji ina gaida isuhu suleiman maɗatai da magaram ina gaida abdulrashid abubakar ina gaida idris hmm. abdulkasuwa ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida iliyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya, ina gaida Aminu Mai Albasa, ina gaida Ilyasu M Ilyasu Gulawa, ina gaida babagaina fofombina jajere muhammadu direba murba mashio abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman diona lesfataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa na boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su gadau jihar bauchi assalamu alaikum boh hausa rediyo iran mai magana abba mahamudin baram daga jefa jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya a yau zan gaida 'yan cikin gidan nan masu sauraron radio nan gaba ke daya wanda na sani da wanda ban san su ba gaba daya ina gaishe ko muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke har admin namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba mahamudin baram daga a jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da hausa ta hiran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ilyas da a yanzu ci agadis jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta yau in isar da sada zumunci na ga yan uwa baki daya sha Allah da farko dai ina gaida uwayen nawa da ke na agadis nishar eh, ina gaida tawa talatu a agadis nishar ina gaida yayan nawa ismail da ke unguwar tadaras agadas nijar ina gaida yayan nawa abdulmumani da ke unguwar indudu agadas eh, nijar ina gaida kanan nawa umar fada da ke agadas nijar ina gaida yayan tawa eh, ramatu da ke eh, can yamma nijar insha Allah ina gaida kannan nawa baki daya da suke agadas nishar ina gaida su musamman gare ta kanwatawa habiba ina gaida kanwatawa ummul khairi ina gaida kanwatawa nana aminatu ina gaida kanwatawa nana hadiza ina gaida Mamman Yakubu Awashe da ke Tawa, ina gaida Isa Musa, ina gaida eh, Kadora Digaga, Tahir M Tahir, ina gaida duka dai jama'a wanda muke tare da su a cikin wannan gida Iliyasu mai burodi da shahi da ke Nigeria. da sauran dai duka jama'a ina gaida su. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Ku barka mu da raka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shirin ne wanda a cikin mai kawo muku wurare masu da tarihi da mawaye na addini ga masu shara zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya har ila yau muna muku shari kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu suka ci da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla awon shirin namu zai kawo muku cikin tarihin garin Save ne kuma yana ɗaya daga cikin tsoffin birane masu daɗin tarihi da ke lardin tsakiya na ƙasar Iran wanda tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru dubu bakwai da suka gabata. Wannan tsohon gari mai tsohuwar al'ada saboda yawan ni'imar lambuna lambunan Ruman da Allah ya yi masa ya sa ya kiransa da suna Jan Yakutu. Garin Save yana da abubuwan ɗaukar hankali sosai saboda yana da wuraren shakatawa da hutawa da wuraren ziyara da koren yanayi da dai sauransu garin sauve yana daga cikin lardin tsakiya kuma yana daga cikin tsoffin biranen da suka rage tun a zamanin sasaniyawa a ƙarshen zamanin wannan daular kuma farkon zamanin daular musulunci wanda shekaru ashirin da biyu bayan hijira ya kasance wani ɓangare na lardin jabal ko kuma Kostan. Birnin save a ɓangaren arewa yana iyaka da garin Zarandiya da lardin Kazvin. Daga ɓangaren kudu kuwa yana iyaka da ƙauyen Tafresh a lardin Qom da lardin Qom. A gabashi kuwa yana iyaka da lardin Tehran da ƙum ta yamma da kudu kuma da lardin Hamadan da ƙauyen Kamijan. Dalilin da suka sanya aka sanya wa garin save suna, shi dai garin save akan wazanin kabe ya samo asali ne daga sunan wani jarumi mai suna sarki sabe daga baya an canza sunansa zuwa siobe yana nufin wajen da akwai korama sabe a harshen faransanci yana nufin wani bangare na zinari wasu sun ce sunan wani gari ne a iraki an ce akwai wani tafki a duk shekara ake nutsar da mutum ɗaya domin a tsira daga ambaliya a ranar haihuwar manzon allah tsaya da aminci tabbata gare shi da alayansa kuma sai tafkin ya bushe wasu kuma sun ce an ɗauko sunan ne daga kalmar ostai wato save ko kuma kalmar savaka ƙarin bayani akan tarihin garin save a da ya kasance wani babban gari da ya kan hanya da ayar matafiya suke yada zango a wajen da ke tsakanin hanyar garin re hamadan isfahan kazvin zanjan kum da kashan birnin save ya fuskanci babbar matsala a lokacin da kuka mongoliyawa suka kai hari a karni na bakwai bayan hijira Mangolawa sun rusa garin kuma sun yi wa al'ummar da ke yankin jina-jina kuma sun kona babban ɗakin karatu da ɗakin adana kayan tarihi na birnin kuma suka lalata duk kayan karatu da littattafai da ke wajen baki ɗaya yanayin tattalin arziki da masana'antu a garin save garin masana'antu na kave mai nisan kilomita goma da garin sabe yana ɗaya daga cikin manya-manyan garin masana'antu na iran kuma yana daga cikin jagaba a ɓangaren masana'antu a iran garin masana'antu na kave an kafa shi ne a shekara ta 352 a arewa maso gabashin garin save wanda ya zuwa yanzu an yi shi ne a wuri mai faɗin hekta 3,000 inda aka gina kamfani sama 500 da suke kere-kere a wajen wurare masu ɗaukar hankalin yawon shakatawa a garin save bisa da aka yi da cewa garin save yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun gari masu tarihi a ƙasar iran wannan ya sa guraben tarihi da ke garin suna da yawa sosai har zuwa lokacin da mangoliyawa suka kai hari kafin daga baya kuma sojin Timori suka rusa dukkansu baki ɗaya ababen da ke da tsohon tarihi a garin save sun hada da tsohuwar kasuwa da aka kafa ta a zamanin daular safawiya sai kuma babban masallacin save da aka yi shi a lokacin salojukawa wannan kaɗan daga ciki kenan na abubuwan tarihi da ke wannan gari na Sawabe. Sai kuma abin tarihi na addini akwai hubbara Imam Zade Said Abu Riba. Sai kuma hubbara Imam Zade Imam Zade Abdullah dan Musa Al-Kazim. Sai kuma Ishaq dan Musa Al-Kazim. Sai kuma hubbaran Sayyid Hussein dan Imam Musa Al-Kazim alaihi salam. Sai kuma Bashir dan Imam Musa Al-Kazim alaihi salam. Akwai sana'o'in hannu da dama da ake yi a garin Sawabe. da suke da tsohon tarihi tukwane da aka gano a kusa da tsohon tsaunin awe da dai sauran abubuwa masu yawa na sana'o'in hannu da tarihin su yake komawa zamanin mulkin safawiya akwai tukwane a lokacin salujikawa garin sabe ya kasance ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin kera tukwane duk da yake cewa ba za a iya kwatanta su da garin Rai ba a wannan bangaren amma ya kasance shine akan gaba bayan da mangoliyawa suka mamaye garin Rai. amma shi garin Sabe ya ci gaba da ƙirƙiro ayyuka masu kima a wannan fagen. An samu samfurori masu yawa na tukwane ƙirar Sabe da aka tona wuraren da aka adana kayayyakin tarihi a wajen na ƙasar Iran tun a zamanin da. Sai kuma saƙar da duma ta Sabe shi ma yana ɗaya daga cikin daɗin abubuwan tarihi inda suke amfani da zare masu launuka daban-daban masu ɗaukan ido kuma yana da matsayi da ƙima babba a matakin ƙasa a lokacin. Ƙauyen Nur Alibik yana wani ɓangare na tsakiyar birnin Sabe, wanda yana daga cikin garuruwan da suka shahara wajen saƙa darduma na Gilim. Akwai nau'o'i daban-daban na darduma da ake saƙawa a garin, kamar Hurjin da dai sauransu. Yaren Farsanci shi ne wanda mutanen garin suka fi amfani da shi, amma dai da irin tasu lahaja ta mutanen Sabe. to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa za mu za zamu shirin a nan amma a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗaukunan sabon shirin amma kafin nan amma adon wasu taimaka shirin kammala ni ma dukun shi ne ka cewa lafiya ko muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng daga ƙarshe sai shirinmu na afirka a yau ai saurari lafiya afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sirrin da ke cikin ziyarar da tawagar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai ƙasar sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. masani kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ismat mansur yana ganin akwai yiwuwar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar da ziyarar aiki a kasar sudan a asirce amma bayyana ziyarar a fili tana dauke da wasu sakonni yana mai fayyace cewar a duk lokacin da aka samu rikicin siyasa ko taɓarɓarewan al'amura a sudan haramtacciyar kasar isra'ila tana saurin shiga cikin harkokin ƙasar domin a dama da ita ismat mansur ya bayyana cewa a fili yake manufar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta saurin tsoma baki a harkokin kasar sudan a duk lokacin da aka samu bullar rikici ko dambarwar siyasa a kasar ita ce domin taka gagarumar rawa a fagen hana daukan matakin matsin lamba musamman amurka kan mahukuntan kasar bangaren rundunar soji sakamakon kyakkyawar alaka da ke tsakaninsu masanin kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ismail mansur ya kara da cewa tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana son kwantar da hankalin mambobin majalisar rundunar sojin sudan cewa tana tare da su kuma za ta yi duk abin da za ta iya wajen sauƙaƙa duwani matsin lamba da za su fuskanta sannan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila tana goyon bayan jagorancin soji a sudan tare da karfafa bangaren soji a duk wata gwamnatin haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji karkashin gwamnatin rikon ƙwaryar kasar saboda kare ta a kasar ta sudan a nashi bangaren amal alzain memba a kwamitin gudanarwar jam'iyyar gurguzu ta kasar sudan ta sudanese communism party ya bayyana cewar ziyarar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a daidai wannan lokaci da sudan take fama da dambarwar siyasa lamari ne da ke fayyace hannun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a batun juyin mulkin da soji suka yi a sudan ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 kuma tabbas al'ummar sudan da gwamnatocin kasashen duniya gami da kungiyoyin kasa da kasa duk sun ɗauki matakin matsin lamba kan sojoji da suka gudanar da juyin mulki a sudan amma duk da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana goyon bayan juyin mulkin babu wani bangare a tsakanin kungiyoyin fararen hulan sudan da yake da karfin halin fitowa fili ya kalubalanci tsoma bakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a harkokin kasar sudan amal alzain memba a kwamitin gudanarwar jam'iyyar gurguzu ta kasar sudan ta sudanese communism party ya kara da cewa hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da tabbacin kawo ƙarshen tsoma bakin rundunar sojin sudan a harkokin siyasar kasar zai zame babban barazana ga bakar siyasar da aka kakaba bawa kasar sudan na kulla alakar jakadanci da ita saboda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da masaniyar cewa al'ummar sudan bata amince da ita ba kuma da zarar aka kakkaɓe hannun sojoji daga gudanar da mulkin sudan to bakar siyasar amincewa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshe sakamakon haka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take goyon bayan ɓangaren soji tare da tallafa masa musamman a fagen siyasar kasa da kasa amal alzain yana mai jaddada cewar daga cikin tallafin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take baiwa rundunar sojin sudan akwai karfafa ta kan murkushe masu fafatakar wanzar da dimokuraɗiyya a sudan da wajabcin kakkaɓe hannun sojoji daga harkar mulkin ƙasar musamman shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan fitattun masu adawa da tsoma bakin soji a harkokin mulkin sudan a yayin gudanar da zanga-zanga ta hanyar yi musu lugudan wuta a bangare guda kuma dan jarida kuma masharhanci kan harkokin siyasar sudan iwadullah nawai yana ganin ziyarar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila zuwa sudan ta dogara ce kan batun tsaron haramtacciyar kasar isra'ila amma ba ta da wata alaka da batun alakar haƙoƙin cikin gidan kasar sudan yana mai cewa a zahiri babu abin da sudan za ta amfana daga ziyarar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta amfana musamman a harkokin siyasar ta na waje Iwadullah Nawai ya kara da cewa a mahangarsa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ba ta da wani shiri ko alaka da harkokin cikin gidan kasar Sudan da zai sanya ta ɗauki matakin yin katsalandan a harkokin cikin gidan kasar. amma ta dage ne wajen ganin ta kare maslaharta a harkokin tsaro musamman hana mahukuntan sudan hada kai da 'yan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya ko gudanar da taimakekeniya da gwamnatocin da suke kiyayya da bakar siyasarta ta mamaya da babakere kan kasashe musamman ma mai yankunan kasashen larabawa misali falastinu da siriya amma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta kyamar duk wani harkokin cikin gidan kasar sudan Iwadullah Nawe ya fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta ɗauki rundunar sojin Sudan a matsayin garkuwarta tare da ƙarfafa ta kan nisantar ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya da ƙasashe masu goyon bayan ƙungiyoyin. kamar yadda ta samu abin da take so har rundunar sojin sudan ta amince da kulla alakar jakadanci da ita tare da soke dokar kyamatar ta a kundin tsarin mulkin kasar sakamakon wannan kyakkyawar alaka ce ya sanya a lokacin da al'ummar sudan ta shelarta aniyarta ta gudanar da zanga-zangar gama gari a duk fadin kasar domin neman kakkaɓe hannun sojoji a harkar gudanar da ƙasa saboda wanzar da mulkin farar hula zalla kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kwatsam ta watsa labarin cewa tawagar jami'an haramtacciyar kasar isra'ila ta tafi birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan ba tare da bayyana shirin ziyarar ba ko matsayin tawagar a gwamnati ko kuma yanayin aikin da za ta gudanar a halin yanzu da kasar sudan ta sake shiga wata sabuwar dambaruwar siyasa sakamakon murabus ɗin firayim ministan kasar abdullah hamdok a ƙarƙashin gwamnatin riƙon kasar bayan rashin samun goyon bayan 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula kan yarjejeniyar da ya cimma da sojojin kasar ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar a gwamnatin riƙon kasar general abdul fatah al-burhan harkokin siyasa sun ƙara dagulewa a sudan musamman gudanar da zanga-zangar gama gari domin neman janyewar sojoji daga fagen mulkin ƙasar gidan talabijin ɗin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ranar larabar da ta gabata ya watsa labarin cewa wata tawagar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta isa birnin khartoum da mulkin sudan inda ta zanta da shugaban majalisar mulki ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwariyar ƙasar general abdul fatah al burhan da wasu manyan jami'an sojin ƙasar wata majiyar rundunar sojin sudan ta bayyana cewa tawagar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai ziyarar aiki zuwa kasar sudan ce karkashin shirin general muhammad hamdan dukulu hamidati mataimakin shugaban majalisar mulki a gwamnatin kwankwariyar sudan kuma kwamandan rundunar kai daukin gaggawa a kasar sannan babban jami'in sudan da ya tari tawagar gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya watsa labarin ziyarar tawagar jami'an gwamnatin isra'ila zuwa sudan amma ba tare da fayyace manufar ziyarar ba ko kuma watsa labarin ziyarar kafin fara gudanar da ita a kwanakin baya-bayan nan shafin sadarwar yanar gizo-gizo na inside arabiya na kasar amurka ya wallafa wani binciken da manazarcin harkokin siyasa ɗan kasar amurka jiyoji kafiro ya gudanar cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa su ne manyan waɗanda suka amfana da juyin mulkin da aka gudanar a kasar sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kafiru yana mai cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila suna goyon bayan sojoji da suka gudanar da juyin mulki a sudan domin ganin juyin mulkin ya samu nasara da nufin rusa duk wani matakin miƙa mulki ta hanyar lumana ga farar hula bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwarriyar kasar gami da daƙile tsarin dimokuraɗiyya a sudan mista kafiru ya ambaci cewa aiwatar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar sudan ba zai amfanar da komai ga da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba musamman kare mata manufofi a kasar don haka haramtacciyar kasar isra'ila take farin cikin ganin gwamnatin soji a sudan za ta fi ba da haɗin kai tare da kawance da haɗaɗɗiyar daular larabawa da hakan zai ba da damar cimma manufofinta kan kasar ta sudan kafiru ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana murna da kifar da gwamnatin firaministan rikon kwaryar sudan abdullah hamdok da take ɗaukansa a matsayin wanda zai kawo mata cikas a kulla alaka mai karfi da kasar sudan amma da sojoji suka karbe ragamar mulkin kasar waɗanda suke da kyakkyawar alaka da mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hakan zai iya zama kyakkyawar fata wajen daidaita dangantakarta da sudan na dogon lokaci Mista jojiyo kafiro ya bayyana cewa matakin da sojojin sudan a gwamnatin kwankwariyar kasar suka ɗauka na kyautata alaƙa da haramtacciyar kasar isra'ila amfaninsa yana komawa ne ga buƙatar kasar na samun kusanci da kasar amurka gami da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da take da irin nata tasirin a tsakanin ƙasashen larabawa da kuma shirinta na tallafa wa kasar sudan alhalin ɓangaren 'yan siyasar sudan fararen hula ba su ganin wani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 ma saurari ya zama wajibi ban kwana da ku a nan gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ɗan shirye-shirye amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shi na kammala musamman ta hira amin da katuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.